Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkan ku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 24 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa yayin da ake shirin gudanar da bikin Kirsimeti a duniya gobe Asabar, wasu 'yan najeriya na kokawa game da tsadar rayuwa na yau da kullum a jihar jigawan najeriya kuma za ku ji cewa dokar 'yanci da ba da kariya ga kananan yara ta fara aiki kamar kowace ranar juma'a yau ma awal garba na tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga babu yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Akalla mutum 37 sun mutu a yau Juma'a a wata wuta da ta tashi a cikin wani jirgin ruwa da ya cika makil da jama'a a kasar Bangladesh inda fasinjoji da dama da suke cikin rudani suka yi ta tsalle suna fadawa cikin ruwa har da yara da har yanzu ba a gano su ba. hatsarin jirgin ruwan da ya faru a bayan nan a kasar mai fama da tsananin talauci ya kona jirgin ruwa mai bene hawa uku da sanyin safiya lokacin da fasinjojin suka yi bacci a cikin jirgin yayin da haske ya tashi ma'aikatan ceto sun kusa cikin hayakin da ke ci gaba da kona gawarwaki cikin jirgin inda suka kwashe gawarwaki da aka nannaɗe su da farin roba yayin da 'yan uwansu da ke cikin rudani suke jira bakin kogi mai cike da laka domin samun labari shaidu sun ce gobarar ta samo asali ne daga dakin injin jirgin wanda watakila ya ci da wuta tun lokacin da jirgin ya tashi daga birnin daka da yammacin jiya alhamis jirgin ruwa na da lasisin daukar mutane 420 amma waɗanda suka tsira sun ce cunkoso ne ya haddasa hatsarin wani jami'i ya kiyasta cewa fasinjoji kusan 700 ne suke cikin jirgin lokacin da ya taso daga birnin da daka 'yan ƙasar libya sun bayyana fushinsu kan jinkirta zaben shugaban ƙasa da aka shirya yi a yau juma'a yayin da bangarori da shugabannin siyasa suke tada jijiyoyin wuya akan makoma mai tattare da haɗari da ƙasar ke don fara zaben wani bangare ne na shirin zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya da ya hada da kafa gwamnatin wucin gadi a farkon wannan shekara a wani matakin kawo ƙarshen rikici da tashin hankali da aka kwashe shekara goma ana yi tun borin da aka yi wa shugaba muhammad gaddaf da nato ta marawa baya a shekarar 2011 a bengazi wahabi tarkan mai shekaru tamanin da 81 ya ce shi da uwar gidansa sun yi rajistan zaɓe amma sun yi takaicin rushewar shirin zaɓen ya ce muna cike da shauki kana muna jiran wannan rana a farkon wannan mako ne majalisar dokokin libya ta ce zaben da aka shirya gudanarwa a yau juma'a ba zai yiwu ba lamarin da ya jefa shirin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa cikin rikici kana ya jefa makomar gwamnatin wucin gadin cikin rashin tabbas hukumar zaben ta ba da shawarar mayar da ranar kada kuri'an wata guda nan gaba lamarin da ya tabbatar da jinkirin da aka yi ta samun sabani akan ka'idojin zaɓe ciki har da cancantar wasu 'yan takara masu raba kan jama'a sai dai har yanzu babu wata yarjejeniya da ta fi dacewa da ranar 24 ga watan janairu da hukumar zaben ta gabatar kuma har yanzu ba a warware takaddaman ka'idojin zaɓe ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu masu lura da al'amura a hong kong da ke zaune a nan amurka ba su yarda da tsauraran matakan martani da gwamnatin biden ke ɗauka a kan zaben farko na majalisar dokokin hong kong karkashin sharuɗa da beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin dakile taɓarɓarewar demokuraɗiyya a birnin ba zaben ranar lahadi ya kusan kawar da baki ɗayan muryoyin masu rajin kafa demokuraɗiyya daga majalisar dokokin yankin da birtaniya ta mulka masu bin akidar beijing su ne suka lashe kujeru 89 a cikin kujeru 90 na majalisar dokokin wani da aka gano dan bangaren adawa masu rajin kafa demokaradiyya shine ya lashe raguwar kujera daya a majalisar wani rashin rinjaye da ba a taba ganin irinsa ba a majalisun da suka shuɗe a baya a ranar litinin gwamnatin biden ta maida martani kan zaben inda ta karu da sauran kawayenta a wasu sanarwa guda biyu daya ta kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin masana'antu a duniya kana ta biyu kuma daga kungiyar manyan kasashe masu amfani da harshen turancin ingilishi kasar iran ta gudanar da atisayen soja a yankin gulf da nufin aikewa da kashedi ga kasar isra'ila a cewar manyan kwamandojin sojan kasar suna faɗa a yau juma'a yayin da ake ƙara nuna damuwa cewa isra'ila tana niyyar auna wuraren nukiliyan iran a yau juma'a ne aka kawo ƙarshen wasannin yaƙi na dakarun kare juyin juya hali da suka hada da harba makamai masu linzami na ballistic da wasu makamai masu cin dogon zango rawar dajin tana dauke da sako karara kuma da gaske tana gargadi ga barazanar hukumomin gwamnati ma akidar yahudanci domin su gane su shugaban sojojin hussein salami yana fada a talbijin kasar. shugaban hamsan sojin sama manjo janar muhammad bageri ya ce an harba makamai masu linzami kiran ballistic goma sha shida na aji daban-daban babu kakkautawa kana sun lalata wurare da aka kayyade a ƙarshe fadar white house ta faɗa a jiya alhamis cewa washington tana zuba ido sosai a kan moscow kana za ta ci gaba da bin hanyar diflomasiyya a babban tattaunawar da za a yi nan gaba wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban rasha ke ci gaba da zafafan kalamai wanda a jiya alhamis ya zargi kawayen amurka da na nato da yi wa ƙasarsa zagon ƙasa yayin da yake ci gaba da tara sojoji a kusa da kan iyakar rasha da ukraine sakatariyar jarida a fadar white house jan saki ta ce amurka za ta tattauna da gwamnatin rasha a farkon watan janairu amma ba ta yi wani karin bayani akan ranar da za a gudanar da tattaunawar ba da inda za a yi da waɗanda za su shiga tattaunawar. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A da ake jajiberin bikin Kirsimeti a duniya, 'yan Najeriya na kokawa game da tsadar rayuwa na yau da kullum, abin da suka ce zai rage armashin bikin na bana. Wakilinmu a Legas, gida Jibrin, ya ji ta bakin wasu da kuma tsadar kayan masarufi. buhun kabeji ɗan jos babban buhu naira dubu ashirin kabeji babban buhu ɗan zariya naira dubu goma dankalin turawa babban buhu naira dubu hamsin tumatir kwando naira dubu ashirin tarugu solo naira dubu goma shambo solo naira dubu goma sha biyu tattase solo naira dubu ashirin wani dan kasuwan mile 12 kenan malam malami mai dankalin turawa ke bayyana farashin kayan masarufi a kasuwan mile da ke birnin lagos to koya bikin na bana yake ga wasu mazauna birnin na lagos ganin tsadar rayuwa da ake fuskanta ba ma kawai a najeriya ba har ma da sauran kasashen duniya ga dai abin da wasu su ke cewa eto eh da farko dai ni sunana benjamin yohana gaya maka wannan abubuwa ne da suna damun kowa da kowa fa najeriya a buga shi nan ba ta inda za ka juya ka samu sauki duk inda ka biya abu ne ga shi nan ba inda sauki yake abinci ta abin da ka samu wata rana za ka samu gida ba abinci matsalan rashin lafiyan yara mu dai abun nan ma ba mu san da za mu sa kanmu ba ga christmas yana zuwa zuwa kauye din ma yanzu ya zama wani aiki na daban kana so ka je kana ji tsoron hanya a ce an doke ka hanya to ya za mu yi da rayuwarmu mun rasa mu gane kan irin wannan alamar irin wannan. To a daidai lokacin da bikin Kirsimeti yake tankaro mu da kuma bikin manna shiga sabuwar shekara kuma sai muke ta fuskantar barazanoni kala-kala ga barazana ta tsaro wacce ita ce babbar barazanar da muke fuskanta a yanzu a Najeriya ba ga arewacin ba ba ga kudancin Najeriya ba ga kuma barazana ta tashin kayan masarufi abubuwa sun yi tsada yanzu ba dama ka sai abu naira goma gobe ka koma sai ka ji shi naira ashirin jibin ka koma sai a ce ma naira talatin duk abin da ka sani in ka siya yanzu gobe in ka koma ya tashi to gaskiya wannan babbar kalubale ce muke fuskanta ga kuma kasuwancin shi ma sai a hankali. Na so siya tomato da su kayan provision saboda amfani da shi. Komi ya yi sama yanzu abu da za mu siya kama dubu biyar da kuma yanzu duk ba shi wallahi ba sai yi ba duk abin da su gaba na kuma na taimako ko me kasa Allah ya taimake kowa da kowa yanzu dai a yanda yan najeriya ke shirye-shiryen gudanar da bikin na kirsimati wani gargadi da ya fito daga cibiyar kula da kuma hana yaduwar cututtuka masu yaduwa da ke da nasaba da cutar coronavirus na gargadi da a kiyaye tare kuma da bin ka'idojin hana kamuwa da cutar coronavirus kiyaye cunkoso da kuma sanya takunkumin fuska gani yadda ake ci gaba da samun karuwar bazuwar cutar coronavirus babu jibirin murya amurka daga najeriya A gaida baban gida Jibrin, to har yanzu dai muna Najeriya, kimanin shekaru sha biyar bayan Majalisar Dokokin Najeriya ta zartar da dokar 'yanci da ba da kariya ga kananan yara. Gwamnatin jihar jirgawa ta amince da fara aiki da dokar bayan da Majalisar Dokokin jihar ta yi garan bawul a cikin kundin dokar, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga dutse. Gwamna Badar Abubakar wanda ya sanya hannu a kan daftarin dokar a ranar Laraban nan ya ce gabanin majalisar dokokin jihar ta amince da kundin dokar sai da dukkanin masu ruwa da tsaki musamman malamai suka sahale da abubuwan da ke cikinta. Doka ce da aka yi domin kyautata rayuwar ƙananan yara da kuma kula da su da kuma yadda za a kare mutuncinsu da martabarsu. kamar yadda ka gani duka an tattauna kuma kaga wajen sa hannu a shugabannin malamai na jihar jiga wanda sun bi wannan doka duk wurin da ta taka tsarin addininmu an cire. wuraren kuma da addininmu ya ce a yi ba a sa ba an sa duk abin da kake tunani zai taba tsari na addinin musulunci mun cire shi daga ciki kafin wannan doka ma mun mai da ilimin ƙananan yara a jigawa dole kuma muna kokari ba dare ba rana na yadda za mu tabbatar yaran da suke talla ko kuma suke waje suna wasanni sun koma ga makaranta honorable idris garba jahun shine shugaban majalisar dokokin jihar ta jigawa ya fayyace dalilan da suka karfafa gwiwar 'yan majalisar wajen amincewa da dokar gaskiya la'akari da irin abubuwan da suke faruwa a kasar mu irin abubuwan da ake na kananan yara shine abin da ya sa mu ga cewa ya kamata wannan dokar a zo a yi ta a tabbatar da ita kuma dama tana nan a kasar tun wajen shekara goma sha to in muka duba irin abubuwan da suke faruwa na fyaɗe da trafikin da ake na yara to muka ga cewa wannan dokar za ta taimaka domin kawo sauƙin abubuwa dama a ciki. ma'aikatar shari'a ta jihar jigawa ita ce ta jagoranci shiryawa tare da samar da wannan daftarin doka gabanin mika shi ga zauren majalisar dokokin jihar kwamishinan shari'a kuma babban attorney na jihar dr musa adamu aliyu ya ce baya ga la'akari da dokokin 'yancin yara na najeriya da na nahiyar afirka sun yi la'akari da muhimmancin abubuwa da suka keɓanta da 'yan jigawa. wannan doka kuma ta kalli wato al'adunmu da kuma mu a wannan jiha mu a cikin wannan doka abubuwa mafi mahimmanci shine eh, wanda suke sabbi akwai maganar wato kotun iyali da ake magana wanda kotu ce wadda idan akwai matsala akan yara ana iya zuwa kotun domin a warware matsalar da ke ciki dokar kuma ta yi maganar dai duk abin da zai jawo yaro cikin hatsari ta kange shi maganar auren wuri ko auren dole bai cikin abin da ita wannan dokar ta yi magana akan shi sannan kuma dokar ta yi bayanin cewa inda aka samu jayayya akan na wane ne to dokar ta bada dama cewa ana iya amfani da wato dna amma kuma still dokokin shari'a musulunci suna nan kamar da suke sashi na karshe kuma a dokar ya yi magana cewa idan wani sashe nonon dokar ya saba ma shari'ar musulunci to abin da shari'ar musulunci ta faɗa shi ne zai rinjaye yanzu dai abin jira a gani shine ko aiki da wannan doka zai rage cin zarafin kananan yara da kuma haɓaka rayuwarsu a faɗin jihar ta jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa 'yan kasar za su iya more tikitin tafiya ta hanyar jirgin kasan abuja zuwa kaduna da kuma kaduna zuwa abuja kyauta tsakanin ranar 24 ga watan Disamba shekarar 2021 zuwa 4 ga watan Janairun shekarar 2022 kamar yadda kakakin hukumar kula da layin dogo ta Najeriya wato NRC Mahmud Yakub a cikin wata sanarwa ya bayyana daga Abuja wakilin Halima abdurraub ta aiko mana da ƙarin bayani. Da safiyar yau Juma'a 24 ga watan Disambar shekarar 2021 da ke zama jajibarin bukukuwan Kirsimeti ne kakakin hukumar NRC Mahmud Yakub ya fitar da sanarwa da ta tabbatar da samun tikitin jirgin kasan kyauta ga matafiya don ba da damar zuwa garin yan uwa cikin sauki a daidai wannan lokaci. Sai dai labarin tikitin jirgin na kyauta ya zo wa ma'aikatan tashan Abuja a ƙwararren lokaci kamar yadda wani ma'aikaci da ya buƙaci a saka sunansa ya shaida mana. Started Saturday because the tickets were booked already before we got the information. But passengers waɗanda suka saya tikiti tun ranar Laraba 23 ga watan nan da muke ciki. Farida Umar ta shaida cewa ni dai na biya kuɗin tiket ina wurin 12:32 kuma na ga sun yi dabitin ina 5325 so ban ci moriyan shi ba gaskiya. Na haɗu da wasu colleagues ina ma da sun nuna min sun siya tiket ne. Sunana Khadija tikitin jirgin ƙasa gaskiya siya ne a wurin wani kuma ko da na tashi siya gaskiya kin san dubu uku ake sai da tikitin amma a dubu takwas takwas muka siya tikiti saboda shafin su da ake sai da tikitin baya budewa dan sai ma da muka je tasha a lokacin ne ma muna zazzauna a tasha muna jiran jirgi sai muka ji ana sanarwa kan cewa jirgi zai fara tafiya a kyauta daga yau to gaskiya mu dai bamu san da cewa kyauta din bane ba saboda kin ga a maimakon ma mu siya a dubu ukun da yake a jiki gashi dai a rubuce dubu uku ne amma mu a dubu takwas muka siya saboda sun san kowa yana so ya tafi shi ma dan uwan wani matafi daga Kaduna zuwa Abuja malam Bashar ya bayyana cewa on arrival akwai wayannan normal agents din da suke approaching mutum amma a ɓoye this time around gaskiya suna yi a tsorace suna waiwaye bayan su trying to collect your belongings don su engaging ka a conversation they're trying to take advantage of waɗanda ba su sani ba completely sai su dinga gaya ma cewa kuma they are more particular akan siyar da na VIP I don't know why this best known to them sai su ta kwadaita ma na VIP suna ce ma akwai for sale amma lesser price to amma ba sa bari ma ai approaching wannan matattakala Brandel Bakoff don an ce an sa mutane supervising so and uh, abun bai coming up a app din ba earlier in the day cewa is free gaskiya so mutane sun siya I don't know the wisdom of the NRC haka ko they are trying to minimize crowd ne or whatsoever kuma very important ba random sitting bane babu wanda ya shiga fa kawai haka daga shi sai jakan shi tunda ya fita motan shi kawai ya doshe gurin ya shiga free sitting a'a because suna baka ticket din still suna using barcode din da kowa dole ya a akan sit din shi a cikin sanarwar da kakakin NRC Mahmud Yakub ya ya fitar a yau dai gwamnatin tarayya ta ce ta bawa matafiya tikiti kyauta ne don sauwaƙe wa 'yan ƙasa tafiya. Tashoshin da 'yan Najeriya za su iya samun tikiti kyauta ba ta na'ura ba sun kunshi titin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna layin dogo daga Legas zuwa Badun, Wari zuwa Itakwai, Kano zuwa Legas, Mina zuwa Kaduna da Aba zuwa Fatakwal. Halima abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima abdulrauf Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi kokari na ganin cewar tana nema ta share matsaloli da suke a gaban al'umma musamman ma kan farashin kayayyakin masarufi kamar yadda al'amuran suka yi wa jama'a katutu a yayin da al'umma suke shiga bukukuwan karshen shekara da na bukukuwan kirsimati mai magana da yawon ministan ciniki na kasar jamhuriyar kamaru alhaji garba da shaida mana cewa yadda waɗansu suke kallon lamarin ba haka ba ne gwamnati ta yi wani hoɓɓasa wajen kawo sauƙi ga al'umman ƙasar ta kamaru domin ganin cewa kowa ya gudanar da bukukuwansa cikin walwala ga abin da ya ce maganan da mutane suke yi a kan eh, cewa gwamnati baya la'akari da kayan abinci da shauransu da yake tsada ba haka ba ne gwamnati ya tashi ina kokari yadda mutane da su sayi kayan abinci kamar wanda ake amfani da su da yawa da sauki da kuma a farashin da yake nan ah, da gwamnati ya tsara ya saka duk da hakan nan dai minista ina ina zagaye ina dudduba kasuwanci da suke ya shiga ma manyan fatirai wato su super marshe ina kontrolan cewa farashin da ike na gwamnati ya saka shi suke sayar da kaya amma kasan san ba za a iya cewa za a sa mutane duka su tsaya a wadan abin ana juya baya ne shi su kara farashin su amma ka gane abu daya yau ma minista ya yi zagaye bayan haka kuma minista ya bubbude waje iri-iri wa'anda ayin kamaru ruwa su je su sayi kaya ana kiran shi kaman wato bursa ne za ka sai kaya a farashin da gwamnati ya tsara za ka samu nama za ka samu mai za ka samu duk dai abin da zai za amfani da shi akan wannan sallah da krista suke za su yi ashirin da biyar ga wannan wata ba wai abin da gwamnati na tsaye gwamnati na la'akari mu haƙuri mu kanmu inda gwamnati ya tura mu tashi mu kokari mu duba mu taimaka wa gwamnati gwamnati ba abin nan ba sai dai kuma alhaji ali da alashi a matsayinsa na magidanci kuma dan adawa a ƙasar jamhuriyar kamaru shi ma tufa albarkacin bakinsa kan wannan tashin hankali da al'umman ƙasar ta kamaru suka fada a daidai lokacin da suke buƙatan agaji ko kuma taimako ba mamaki Eh, gwamnatin kamaru ta kasance mai yin irin wannan al'amarin daga cikin tattalin arzikinta wato yadda za ta hada budjenta ta dora matalakoki wani irin nauyi wato a kowane lokacin kasa ta kasance cewa wato ita inda za ta samu tattalin arzikinta wato har ta samu ta hada budjenta wato ita ce za ta bi ta duwani ne wato ta haraji da za a kara cikin kayan da ake shigowa da shi a cikin ƙasa wato dole ne talaka ya wahala domin su masu kawo kaya za su biya kudin sun biya kudin shinkafa za su kara kudin shinkafa kasuwa nono ma za su kara kudin nono mai da shauransu duk za su kara kudin su to kaga irin waɗannan al'amuran ne yake kawo cewa dole ne kaya ya yi tsada to amma wannan tsari din wato shi dai gwamnati a kasan kamar shi don mu ce ko da gangan suke yi na danne hakokin talakoki da komai da komai domin me na sa nake faɗa ka domin gwamnati a gaskiya tana da daman samun kuɗi a waɗansu ɓangare daban-daban ba tare da ta takura ma talakoki irin takura mata da da take ba shi talaka babu wani abin mamaki mu muke zaben shugaban ƙasa mu muke zaben wakilai kuma mun zaɓe su mun muke haɗa kuɗi mu ba su muke musu su tafiyar da shi ba wani abu muke so ba illa biyan bukatun mu wato yaran mu su je makaranta cikin tsanaki ba tare da tashi hankali ba mun je kasuwa mu samu kaya da araha mu samu mu mu ci abinci mun je asibiti a yi muna magani a kowane lokaci to kaga ya kasance wato eh, masu tafiyar da wannan gwamnatin ne ba su da adalci ba su irin tunanin din kamar yadda mu muke tunawa kamar yadda muka bukaci cewa eh, su dosa yi muna to dole ne su shi su kasance a cikin abubuwan da ya kasance nasu da kuma riban da su suke samu da kuma a kudin da yake wato tallafa musu na tafiyar da aikin gwamnatin kan lura cewa shiga cewa ba su a taba kuɗin da yake tafiyar da wani aiki wato ana tuna kuɗi da kwarai wato wanda yake tafiyar da aikin gwamnati tafiyar da aiki kawai na ce ba ma mm, albashi ba na gwamnati wato biliyar 875 a kowane shekara kuma shekaran bara haka aka yi wannan shekaran ma an ƙara biliyar 75 a cikin biliyar 800 nan an kara biliyar biyar. na tafiyar da harkokin gwamnati to kaga da za su rage wannan al'amarin shi kaga ayan cewa kamar yadda nake faɗa a gaba shi kaga cewa fadin shugaban ƙasa wato waɗansu kuɗaɗen da ake ajiye mata wai wato na kashewan shugaban ƙasa da shi da iyalan shi da shauransu wato biliyar sama da hamsin da bakwai ne ake ajiye mishi a kowane shekara kuma wannan har yau ba a taɓa ta. haka zalika alhaji abubakar adamu a matsayinsa na masani akan harkokin tattalin arziki shi ma ya yi mana fashin baki kan wannan al'amarin da farko ina in yi tsokaci akan wannan yanayi da aka samu kanmu a wannan shekara ta 2021 wanda wannan shekaran gaba ɗayan ta kusan ta zo da rudani tun 2020 sakamakon wannan covid-19 da ya mamaye duniya kusan ko ina na kulle to dalilin haka kaga an dan samu hauhawan farashin kayayyaki kusan tsadan nan ya shafi duniya gaba daya amma alhamdulillahi in ka auna da nan kamaru za ga da sauki akan wasu wurare tun da wani wuraren za ga abun dubu daya ne an mai da shi dubu daya da dari takwas ko dubu biyu ko dubu biyu da wani abu amma alhamdulillahi nan kamaru za ga abun dubu daya ne bai wuce dubu daya da dari biyu ko da dari uku ya tsada da dari biyar ba to kaga idan muka auna nan kamaru da wasu kasashe za a ga abun da sauki to amma abu ne wanda yake kamar mu a matsayin mu na talakawa kusan komai za mu yi allah ya dora ragamanmu a kan gwamnati ne da take jagorantarmu ma'ana su suke da iko su ce e a yi kaza ko a bar kaza to da wannan ne nake son ne amfani da wannan dama cewa allah ya dora wannan nauyi a kansu in sun ga dama suna iya su kawo ma mutane misali abinci kyauta kaga kamar talaka babu abin da ya dame shi a rayuwar shi irin ya samu saukin rayuwa saukin rayuwa shine kamar fannin ilimi lafiya abinci abin da da baturen ingilishi ke kira social activities ma'ana hanyoyin da za a kawo shi na saukin rayuwa shine abin da ya fi talaka ya fi damun shi kai tsaye idan aka ba shi tsaro aka ba shi harkar lafiya ya kasance abinci kuma hanyoyin sana'a aka fadada su yadda zai samu abin da zai yi to za a ga talaka so da yawa idan shi ba yana kan gwamnati bane kowa ya zai rike gwamnati ya yi allah ya taya shi jagora har illa masha allahu ba shi shine damuwan talaka ba a halin yanzu amma in dai da wannan abin to falillahi alhamdu mu muna ba da kowane ne shugabanci jama'a to muna so mu kira ga babban murya ga wannan gwamnati namu musamman nan kamaru da ta sausaya ma al'ummanta ta gane cewa duk abin da za a yi al'umma su ne gwamnatin babu al'umman nan kuma babu gwamnati saboda haka sai ta duba bisa adalci da kyautatawa da aka santa a kan yadda za ta tabuko rayuwar al'ummanta musamman mu talakawa da muke cikin wannan kasa da ake jagoranta walillahi alhamdu muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kwallon kafan nahiyar afirka ta wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru musa iya cewar za a gudanar da gasar kwallon kafa na nahiyar afirka ranar tara ga watan janairu shekarar biyu na baɗi a da shugaban hukumar kwallon kafar na afirka patrice masafi ya tabbatar da hakan a wani ganawa da suka yi da shugaba biya a birnin yawon da kuma bayan da yake fitowa na cewar kuma kwallon kafa ta duniya fifa da kuma na kasashen turai suna bukatan a ɗage wannan wasan a daidai wannan lokaci da ƙasar kamar ta ganin cewa ta shirya tsaf domin tarbar baɗin da za shigo kasar jamhuriyar kamaru sai dai musu ya kwallon kafa a ƙasar ta kamaru su ma sun ce ƙasar su a take kuma suna bukatan ganin cewa an buga wannan tumonin ranar tara ga watan janairun ga abin da suke faɗi. eh wato malam awal a nan kasar kamaru dai ana ta shirye-shirye shirye-shirye kama ana ta yi saboda idan ka duba garurrukan da za buga wannan wasan kallon kafa kamar duwala limbe bafusam garwa da yawunde idan ka duba an riga an kammala an duba batun hotel an gani an samu su hotel da suke nan ingantattu su eh, filin da za a buga wasan kallon kafan ma duka an duba ya inganta da kuma guraren da za a dinga training wato su da ta filin training nan duka an duba kuma an duba batun lafiya an duba an ga matakin da za a dauka saboda satin can ma gwamnatin kamaru suka yi wani zama da ministoci akan cewa duk wanda zai shiga ganin eh, wasan kwallon kafa shi yana da gwaji na wannan cuta na corona shi ya yi vaccine to batun wani kishin kishin kuma da ake ji cewa fifa su yanzu suna so su sa mana wato kasa a gwiwa fifa na so ta hana kaf yin wannan gasan nahiyar afirka da aka saba yi to maganan da yana ta bugawa kam amma muka mun sa ran cewa za a buga wannan wasan kwallon kafa saboda shugaban kungiyar eh, kaf ya ce za a yi kuma ya ba da tabbacin shi haka kuma gwamnatin kasan kamaru ma sun hada kan gwiwa sun hada kansu da shugaban caf na cewa za a yi wannan gasa to fifa dai na ta iya kokarinta kada a yi wannan wasan kasancewa ni yau dan kamaru ne eh, shekaran jiya wancan da auya wunde na ji na zagaya a filin wasan kallo mai daukan sunan mai kasar mu kurdiya an kammala wallahi a hanyoyi da mutane za su je su gan wasan kallo ya yi kyau birnin duwala kan kuma kun san ba za mu gushe mata ba domin alhamdulillah kam kaman gama sai dai akwai wuraren da ba kammala hanyoyi ba kaman hanyar da zai tashi daga nyala zuwa ita filin wasan oloja kuma ba su kammala ba wannan ne damuwa na amma in dai na wasan ƙullo ne na gani za mu za wannan wasan ƙullo a cikin lafiya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Awal Garba, to masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo ta abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.